muna yi wa ubangiji subhanahu wa ta'ala godiya da ya ba mu iko domin ci gaba da karatun littafin muqaddimar risala bayan da aka yi hutun ramadan aka ƙari fatan mu da ƙaunar mu abinda muka gabatar na ibada a cikin ramadan allah ya karɓar mana ya sanya mu cikin bayansa wayanda suka samu gawa darasin da ya gabata kamin a azumin ramadan shi ne darasi na talatin da hudu a cikin wannan littafi yau insha Allah darasin mu zai kasance kenan darasi na talatin da biyar za mu hara daidai gabar da ibn abi zaid al-qayrawani yake cewa a cikin muqaddimar risalarsa وأن الله سبحانه وتعالى ضاعف لعباده المؤمنين الحسنات وأن الله سبحانه وتعالى حقيقة الله مدوكين سركي ضاعف ينا ننن كاوى وينا ربيبي ياوى الحسنات لا دا لعباده المؤمنين gabayinsa muminai Allah yana ninka ma bayi na lada wadda suke muminai masu ayyuka na gari ayyuka kyakkyawa wasa faha lahum bitawa kuma Allah yana yana yaye musu abin da suka aikata bitawa a dalilin tuba an kaba irin sayyi'at daga aikata manya-manyan zunubai wa gafara lahum as sai ya yaye musu ƙananan zunubai bishinabil kaba'ir a dalilin nisantar kaba'irun kuma da Allah ta'ala ya tabbatar a cikin littafin sa za mu ga suratul nisa aya 31 Allah ya bayyana haka idan ku tsora cewa manyan manyan zulubai za mu yaye maku ƙanana sanadin yaye mana ƙanana ne mu nisanci manyan ya tabbata a cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam salloli guda biyar da muke yi ko wace tsakanin ta da ya ana yayi mana ƙananan zunubai da muka aikata haka jim'a zuwa jim'a haka ramadan zuwa ramadan amma da sharaɗi ya zama dai mun ƙaurace mu kaba'irori na manyan manyan zunubai waɗanda Allah ta'ala ya yi hani gare su waje Allah mallam ya tafi kaba'ir malam ibn abi zaid al-qirawani rahimahullahu ta'ala yace waje ala Allah ya sanya mallam ya tub duk wanda bai tuba ba min al-kaba'ir daga aikata kaba'irori sa'ira mai kasancewa ila mashi'ati zuwa ga mashi'ar Allah ma'anar wannan gaba shi Allah ya sanya ga dukkan mutumin da yake aikata zunubi na kaba'ira har ajalin sa ya cin masa bai juba ba to yanzu yana cikin mashiyar Allah idan Allah ya so ya yi masa gafara saboda ba mushriki bane idan kuma Allah ya so sai ya azabtar da shi ya kawo dalili da cewa Allah madaukaki ya ce a cikin Qur'ani inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi Allah zai gafarta ma a haɗa shi da wani da bauta wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha Allah yana abin da bai kai wannan ba ma'ana abinda bai kai ga shirka ba ga wanda ya so gafarta ma Ina za mu fahimci wata fa'ida mai girma na cewa yana daga cikin falalar Allah magwayi mai girma ga bayansa ninnin kamun lada da yake yana daga cikin adalcin Ubangiji subhanahu wa ta'ala yana ta musu zunubai ya nemin kamun lada ya ta musu zunubai aga wata ba ƙaramar falalata da baiwa ba da Allah ka zubawa ga bayi ne sai dai mu bayin muna da kasala da rabbanci da mantuwa ba mu kallon wannan matsayin wata ni'ima biya abin da muke fata to shine kawai ya zama na kullum muna samun wadata kullum muna samun abubuwan rayuwa kowa shi ya sa gaba da haka za ka ga muna ta kuka duk bai wata Allah yake zubawa gare mu ba mu cika kula ba ba ta biyu za mu ga bambanci tsakanin zunubi wanda aka ce maka ba'ira da kuma zunubin da bai kai ga ka ba'ira ba shi ka ba'ira, ko ita ka ba'ira, sai mun tuba ita kuma saga'ir ko sagira ƙananan zunubai Allah yana yaye mana suwa a dalilin aurace mu manya mu tuban ma Allah kuma za mu ga daga cikin falalar Allah da baiwarsa kamar wanda Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya yi bayani a hadisi cewa idan bawa ya yi rashin lahiya ko ya yi tahiya za a rubuta masa kwatankwacin abin da ya kasance yana yi na aiki yana nan zaune gida lamun lahiya aikin lada a ga wannan ma yana daga cikin balalar ubangiji subhanahu wa ta'ala ka saba yin abu baka samu dama ba kuma Allah ta'ala ya sa a rubuta muka lada kamar kayan shi fa'ida ta uku za mu ga as-sagha'ir ƙananan zunubai ana yaye su bila amalin saliha a dalilin ayyuka na gari aka kuma ana yaye su a dalilin aurace ma ka ba irori kamar wada aka ambata Allah subhanahu wa ta'ala ya ba da labari a cikin alkur'ani in mun kaurace mu manyan zunubai za a yayi mana kanana malam ya saki kawo mana cikon fa'ida ta hudu cewa idan mutum musulmi ya mutu yana mai aikata ka ba'ira kuma ga shi bai duba ba daga wata saba'irar da yake aiwatarwa to al'amari ne za a tsawwala shi ga Allah duk yadda ka san mutum na aikata sabon Allah ba za ka yi yanki ka ce shi lalle da zuwa ne wasu za a tashi ba a'a al'amarinsa yana ga hannun Allah in dai ba mushiriki na ba saboda shi mushiriki Allah ya yi bayanin cewa bai gawarta a haɗa shi da wani gabata. idan Allah ya so ya yi masa idan Allah ya so kuma ya zartar da shi shi musulmi wanda ke aikata kaba'ira ajali ne ya cika bai tuba ma Allah Malam Ibn Abi Zaid al ne Allah shi ne rahama yace wa man aqabahu Allah bi binari. duk wanda Allah ya yi ma azaba da wutarsa wanda ba mushriki na ba akhrajahu minha Allah yana fitar da shi daga cikin wannan wuta bi imanihi a dalilin imaninsa bayan ya zauna na wani lokaci gidan wuta sai Allah ya ishe shi saboda imanin da yake da shi a ada qalahu bi jannata sai Allah ya shigar da shi aljannata idan ya ya zauna kamar wanda aka kai gidan yari yayi laifi an ɗiba shi lokaci ya zauna kuma lokacin ya ƙare an yi sheshi mala ya kawo cewa amma yi amal mai qala zarratin khairan yara wanda ya aikata aikin alkhairi daidai da gwargwadon hazara zai gansa ma'ana ba a tauye masa komai a ranar lahira zai samu sakamakon Wai kuri jimina ha hadi shafa'atin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ana fitar da shi daga cikin wuta a dalilin ceton annabi sallallahu alaihi wa sallam man shafa lahu min alil kabair wani na za a zuwa wanda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ceta daga cikin mutanen kaba'ira min ummatihi daga cikin al'ummarsa yana aikata laifuffuka na kaba'ira gashi kuma Allah zai ba wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ceto ga al'ummarsa to idan ya samu muwafaka da dacewa to sai ya zama yana cikin waɗanda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam zai ceta ko wani ba annabi yana da addu'a da yayi da Allah ya karba mishi to shi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam <clears throat> ya yi addu'a samun ceto ga al'umma sai a ranar alkiyama kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya ba shi wannan ceton kuma ya yi mai bishara da cewa duk wanda ya mutu a cikin al'ummarsa bai haɗa Allah da wani gabauta ba ma'ana bai shirka ba to yana samun ceto ma'ana ba zai dawwama gidan wuta ba wanda wannan ma'ana ta hadisi imam al-bahari ya rawaito shi kuma haka imam muslim ya rawaito shi malam ibnu abi zaid al-qayrawani Allah shi mishi rahama yace wa anna Allah subhanahu wa ta'ala qad khalaq al-janna hakika Allah ya halitta al-janna fa adda dara qulubin li awliyaihi ya yi tanadin su zama gidan dawama ga masoyansa wa akara mahum fiha bin nazari ila wajen karim kuma Allah ya girmama mu'mine darajar tasu a dalilin su zama su kallon fuskar Allah cikin aljanna nan suna zuwa suna ganin zatin Allah a kowane lokaci wa hiya allati ahaba minha adam ita ce wadda Allah subhanahu wa ta'ala ita aljanna nan ya saukar da annabi Adam a cikin ta nabiyahu annabinsa wa khalifatahu ila ardihi haka saukar da shi bayan da ya ci wannan itaciya to sai zama halifar Allah bisa bayan ƙasa bima sabaka fi sabiqi ilmi saboda abin da ya rigaya na marigayin ilimin Ubangiji ta'ala ma'ana Allah ya san haka za a yi kuma haka din aka yi ya ci abin da ya dalilin hafitar da shi daga gidan aljanna zuwa gidan duniya da ya zama halifar Allah a bayan ƙasa. Malam ya ce wa kalakar nara Allah ya tani wuta ba a hadda dara kududin Allah ya yi a tattalin ta gidan da wama liman kafara bihi ga duk wanda ya kafirce ma Allah wa ala hada fi ayati ya kauda kai ga ayoyin Allah wa kutubihi da littawan Allah wa rusulihi da manzannin Allah wa ja'alahum mahjubina ar ru'yati masu kafirce malittayin Allah da ayoyin Allah da manzannin Allah to Allah ya sanya su cikin waɗanda ake kankewa ake karewa ba a barin su ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala gani na rahama gani na jin kai nan ma za mu ga akwai fa'idodi kamar haka na ɗaya cewa ita wuta da aljanna Allah subhanahu wa ta'ala ya riga ya talitta su suna nan samamu Allah ya yi tattalin aljanna ga masoyansa ya yi tattalin wuta ga waɗanda yake makiya Allah ne waɗanda ba su bi Ubangiji subhanahu wa ta'ala ba ko kuma musulmi waɗanda yake masu saƙon Allah su musulmi na amma kuma suna aikata saƙon Allah to idan mutum yana ba'ira kamar da aka fita ɗazu ayyan mutu bai tuba ba al'amarin sa yana ga Allah idan ya so ya masa hukunci na azaba idan ya so ya yayi masa za mu ga abin da ya nuna cikin hadisai masu dalili akan cewa Allah ya talinta aljanna da wuta suna nan da wani ba wai sai an zo za a hasawa ba sannan abu na biyu daga cikin daluruwa ko dalilai waɗanda suka zo samun aljanna akwai kwaɗaitarwa da sa bege zuwa ga mutum ya samu wannan gamara ɗin mutum yana bege yana kwaɗai na samun gamara, abu na uku ya zo a cikin nasosi na alkur'ani da sunna abin da yake dalili akan samun tabbatuwar amfani da ni'ima a gidan aljanna gabanin ranar alkiyama kamar yadda bawa mumini idan aka sashi a kabarinsa bayan ya karɓa tafayoyi za a ci gaba da kawo masa dausayin aljanna a kabarinsa a zuwa ga lokacin da za a kai inda nan ne za a yi alkiyama yana cikin rama yana cikin hutawa yana cikin walwala in mun kalli abu na biyu za mu ga ita aljanna da wuta suna nan da wani har abada ba su karewa babu wani lokaci da za a cewa ga wuta shi kenan ta kare ta mutu babu ta tana nan aka imomin aljanna suna nan dawwame ba su da ƙarshe kafirai za a je musu azaba har abada babu iyaka mumine kuma za su wanzu su tabbata a cikin ramar Allah wanda ubangiji subhanahu wa ta'ala ya tanada musu abu na uku za mu ga Allah ya bada a shi malam ya yi bayanin cewa aljanna na ita ce wata Allah ta'ala ya saukar ga annabi Adam alaihi salam ba annabinsa daga cikinta da yana cikin to aka saukar da shi ya dawo gidan duniya don ya zama halifa bisa ga bayan ƙasa saboda abin da ya riga ya gabata na ilimin Ubangiji da Allah ta'ala ya san dalilin na saukar da shiya zuwa matsayin khalifa a bayan ƙasa. Da ita aljanna tana wani wuri maɗaukaki kuma aljanna nan dai Allah ta'ala riga ya tanadi ta ga bayi ne hai. Da haka abin da a bisa gare mu shine kowa ya yi ta ƙoƙari da bida wani aiki na idan mutum ya buge shi Allah ka sa ya samu aljanna to zai zance shi wani aiki na ka kai mutum ka halaka zuwa gidan wuta sai mutum ya ƙaurace masa abu na hudu da za mu fahimta da fa'ida cikin wannan gaba shine bayanin da malam yayi yace mu'minai za su ga Allah da idanuwansu a gidan lahira wanda ganin ubangiji da za su yi wujuhun yawma idin nadira ila rabbiha nadira to wannan wato babban ni'ima ce ita an mafi girman ni'ima da za ta samu ga su yan aljanna kamar wada ya tabbata a cikin alkur'ani da kuma sunnar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam malam ibn abi gaidul ne. Allah shi mishra ma yace وأن الله تبارك وتعالى يجيء يوم القيامة حقيقة الله زي زورانا القيامة والملك صفا صفا على حال ملائكه أي مسو صوته لعرض الأمم دنجت الأمم لعرض الأمم دنجت الأمم نعم لعرض الأمم بل جدت الأمم وإصاب هذا لإصابها وعقوبتها لعقوبتها وثوابها لتكمفنتها وتوضع الموازين أنا أذا آه الموازين abubuwa na au abinda ake auna ayyukan bayi za a aza shi a wannan rana ta alkiyama saboda yi muna hisabi da ba kowa abin da ya cancanta na ainihin hakkinsa. Da wannan kenan. Kusan insha Allah subhanahu wa ta'ala wannan gaba dai mai lamba goma sha tara mai bayani akan cewa a ranar alkiyama za a aza abin awo don a yi awon ayyukan bayi ne ya kamata mu kwana insha Allah subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu allah ila an illa anta astaghfiruka wa da ilayk